dalili jama'a masu kallo da sararin mu assalamu alaikum a barkanku da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na ina dalili kamar da ku sani shirin ina dalili shine da ke ta muku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewa da zumar ilmantar nishaɗanta da kuma faɗakar da ku ne kashe a baku dama ku buga domin ku tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan shiri na ina dalili a cikin shirin namu ne za mu yi tsokaci ne kan cece-kuce da ake tsakanin hukumomin lafiya na ƙasa da kuma ƙungiyar likitoci ta ƙasa wato nigeria medical association kan a ziyarar da wasu ƙwararrun likitoci daga ƙasar china suka kawo najeriya domin su ba da agaji kan yaƙi da ake da cutar nan ta covid-19 wadda asali ta soma bulla a ƙasar china wadda kawo yanzu dai mutanen da suka rasa rayukansu a ƙasashen duniya a bisa ƙididdiga ya kai mutane dubu tamanin da tara da ɗari tara da kuma bakwai a yayin da ita ƙasar china da nan ne cutar ta soma bulatun asali ita ma ta rasa mutane 3,335 a yayin da mutane 81,865 suka rasa rayukansu za ku yi wannan tattauna ne da wani ƙwararren likita a dr shaibu musa wadda ƙwararren likita ne a asibitin barodukku da ke garin kaduna a dakta barkanka da shigowa wannan shiri namu na ina dalili na'am salamu alaikum jama'a to alaikum a dakta da farko eh, kafin mu soma tattaunawa kan wannan cece kuce da ake tsakanin hukumomin likitoci a hukumomin lafiya na ƙasa da kuma ƙungiyar likitoci ta najeriya shin a ya za ka bayyana irin matakan da ake ɗauka na dakile cutar a coronavirus a najeriya wadda hukumomin lafiyar najeriya suke ɗauka shin ana iya cewa matakan yanayin daidai ko kuma akwai buƙatar wasu ɗan gyare-gyare eto eh alhamdulillah wato matakai da ake ɗauka iya yanzu nan kawo yanzu hmm. matakai ne da za a iya cewa na kariya hmm. kare kai daga hmm. kamuwa mm. wato aka ce kariya yadda za a kare duka al'umma ba wai ku ba mm. matakai ɗin kuma sun haɗa da killace mutane mm. a gida da koya masu wanke hannu akai-akai da rufe bakinsu da hancinsu da wani kyalle ko yanki da kuma yin tari wani abu da ake ce ko tishu ko kuma gwiwan hannu ta cikin gwiwa hannu da dai ire-iren waɗannan matakai ɗin to kawo yanzu nan za mu iya cewa matakai ɗin suna kawo ƙarin natija saboda in ka lura cuta ɗin har yanzu nan ba ta yaɗu da zafi yadda ta yaɗu a sauran ƙasashen duniya ba duk da cewa muna da ɗan ƙorafi kaɗan akan hmm. yadda ake killace mutane hmm. domin korafi ɗin ko shine cewa maimakon a yi abu duk bai ɗaya a ƙasa hmm. sai ka ga cewa nan a ce an buɗe wuri kaza a ce an buɗe wuri kaza wannan cuta ɗin baya jira a ce a rana kaza ko lokaci kaza ba zai abun nan ba da za mu iya killace duka ko ina a rufe iyakoki a killace ko ina har kwana goma sha hudu to insha Allahu za mu iya cewa to za mu iya kare yawancin al'umman kasar nan daga kamuwa da wannan cuta da wato a killace amma ba wai yau wannan ya bude nan wancan a bude nan a ce an yadda wannan su yi kaza nan ba irin wannan ba gaskiya wato kana gana akwai bukatar a ce duka jihohin a najeriya misali duk an killace su domin a yaƙi da wannan cuta eh. kwarai da gaske domin dalili ko shine bari baka misali a kaduna su da suke cikin farko waɗanda suka ce sun killace mutane mm. sun ce sun killace ko ina sun hana mutane fita da shiga amma kuma a lokaci guda a lokacin sun kasa iya hana jirgi ya taso daga abuja zuwa kaduna kaga koyi zai kwasu ɗaruruwan mutane ne ko in ce dubban mutane ko mm. ba haka ba mm. cikin cunkoso a zo da su cikin jiha da to ta nan ma kawai za a iya kawo wannan cuta da daga wani wuri zuwa wani wuri amma da a can abuja an killace anan an killace kaga dan ba maganan ma wani ya motsa daga nan zuwa nan ballantana a dauko daga inda yake a kai inda babu to a dakta ana ta wannan takaddama tsakanin kungiyar likitoci ta kasa Nigeria Medical Association da kuma hukumomin lafiya na kasa dangane da zuwan su waɗannan likitocin kasar China a nigeria domin su ba da nasu gudumawar wajen a wato yaƙi da wannan annoba ta covid-19 shin eh, ya ka fahimci wannan takaddama da ake yi me za ka ce a kai eh me za ka ce dangane da wannan cece kuce da ake tsakanin ƙungiyar likitoci da kuma hukumomin lafiya na ƙasa eto eh, da farko dai na farko abinda mu muke faɗi shine cewa zuwan likitoci da wata ƙasa musamman ma china mm. gaskiya al'amari shine ba shi da wata fa'ida mm. domin na farko ah, a nan ƙasa ɗin akwai ƙwararru ƙwararru ɗin da duk inda ƙwararre ya kai akwai su mm. muna da su da yawa na biyu saninmu ne cewa likitocin china ba su kai na najeriya ƙwarewa ba gaskiya al'amari kenan domin ko ba komai idan alal misali mutum a ce mutum ya tashi je can ya karanci aikin likita hmm. in ya dawo dama sai an mashi wani jarabawa hmm. kafin a tabbatar cewa ya samu kwarewa da mamu ta kai namu standard hmm. ta kai eh, mikidarin namu to yawanci idan suka zo wannan jarabawa din sukan fadi ne ba sa ci yawancinsu ba sa ci yake su 'yan kasar china kenan mm. za ka ga cewa da kyar za a samu kashi goma goma sha biyar wanda za su ci wannan jarabawa din ma'ana abin da yake nuna cewa wato matsayi da mikidarin ilimin da ake karba a nan ya fi wanda ake samu a can china mm. to ta yaya za a yi a ce minista da shi shugaban ncdc hmm. sai kasance minista ne ya tafi shi kadai hmm. a wurin abin da ya gaya makin majalisu shine cewa ai shi shugaban ncdc dinmu hmm. yana cikin ƙwararru na duniya da aka bukata su je china saboda su taimaka musu to ya dawo kenan aka neme shi a majalisa sai yake cewa saboda bin tsari din da aka aka aka aka aka fayyace cewa yana nan ya killace kansa a gida har sai sati biyu ya wuce. Mm. in ba a manta ba wannan abun ya faru. To ta yaushe mu da muka je aka taimaka musu wai su ne yanzu za su zawo a taimaka mana sai dai idan da wani abun da suke suke suke nufi. To amma a ah, dakta abubuwan da mutane ke faɗa musamman hukumomin gwamnati cewa to ai yanzu kusan ah, ita wannan cuta tunda a can ne wato aka kyankyashe ta kusan nan aka so mu samu rahotannin bullata kuma sun yi wato yaƙi da wannan cutar kuma har an ga natija musamman shi yankin na wuhan inda nan ne wato cutar ta soma bulla a yanzu haka babu rahotannin bullar wannan cuta din ba ka ganin cewa wadda ya kware a wani fannin wani abu watakila zai fi sanin makamar aiki fiye da wadda shi bai taɓa fuskantar ita wannan matsalar cutar ba misali ai idan ai ko ba ce yakan ce wanda ya riga ka barci hmm. zai riga ka tashi hmm. ko ba ka fahimta ba hmm. cutar ta bulla a wurin ta yi ta ci ta cinye ko ba ka fahimta ba kafin ma a samu kulluwanta a kowane wuri again saboda haka ai mataki mataki ne ba wai wani abu ne da suka yi da ya abun nan ba kuma kamar yadda na ce maka ƙwararru na duniya wanda aka san su a fannin Eh, wannan eh, cuta masu yaduwa masu yaduwa eh. suka je suka taimaka a can din ta abin nan kafin ma ta yaɗo kafin a ce ta zama pandemic hmm. wato ta fi duniya ta zama wutar daji ba wani abu ne suka yi face matakan nan da muke faɗa nan ba matakan nan din da aka ake magana shine ake ake dauka shine ku da kuma shi za a ci nasara eh, insha Allah so ba wani matakai bane na na daban da sauransu to amma akwai maganar cewa tunda kowa ya sani najeriya nan ba mu da na'urori na aikin likitanci isassu misali irin su na'urar a gwaje-gwajen ita wannan cutar ba mu da su isassu kuma akwai maganar cewa akwai maganar cewa su kasar china sun zo da wasu na'urori ne domin wato su kakkafa waɗannan na'urorin su kuma taimaka wa likitoci da wasu shawarwari ba wai lallai ne sai sun duba majinyatan ba shin baka ganin ita gudunmawa koya take ne in aka ce ana gobara misali duk wanda ya kawo ruwa ko da ruwa ne na keli eh, ko ruwan kwata ne za a buƙaci ya kawo ba wai sai ruwa misali mai kyau ba misali domin a ga an kashe ita wannan abu ko mun kankantar gudumawa eh haka ne amma abin da ya kamata ka gane shine ba muna maganan na'urori ba ne muna maganan likitoci ne mm. ko ba haka ba mm. wani na'ura ne za su zo da shi da ba za a iya amfani da shi a nan ba sai sun shigo nan babu ko ba ka fahimta ba mm. na'urori in za su ba da taimakon na'urori su ba da taimakon na'urori mun gode allah saka da alkhairi amma mu likitoci duk na'urorin da za su zo da shi za a iya amfani da shi a nan abinda mu muke magana kenan kuma ai ba su kaɗai ba ne suke tallafawa da na'urori din in ma hmm. haka din ne ake suke nufi ko ba haka ba ba hmm. china ba ne kawai akwai sauran kasashe da suke tallafawa da na'urori inda babu alal misali akwai na'urori da da za ka ga cewa an nemi a tallafa daga kasashe daban-daban mm. a kasashen nan alal misali akwai na kasar america akwai na kasar china mai sunansu cuba da sauransu mm. duk na'urori na'urori ne ko baka fahimta ba mm. yadda ake amfani da na'ura a china haka ake yi da shi a nan sun turo na'urori din za mu karba za mu abun nan idan abun gwajin corona din ne shi ma da idan sun turo akwai masana da za su yi amfani da shi nan ba tare da sai sun zo nan ba to a dakta misali ana ta maganganu a kan wato yadda tsarin harkar kiwon lafiya a najeriya ya taɓarɓare a sanin kowa ne cewa akwai ƙarancin likitoci a najeriya wadda akwai ta ƙungiya mai zaman kanta da ta yi hasashen cewa cikin shekaru biyu da suka gabata akwai likitocin najeriya wajen dubu ɗaya da ɗari biyar ma da suka aje aikin su suka tafi manyan ƙasashen amurka da nahiyar turai domin su samu aikin shin eh, me gaskiyar wannan al'amari ita eh, wannan da gaskiya na farko kayi magana abubuwa guda biyu ne mm. ah, zan iya cewa kusan mabambanta mm. na farko Kai magana maganan taɓarɓarewan harkan lafiya mm. a Najeriya. Mm. Shi ne ƙungiyar likitoci da likitoci da sauransu. Ana ta magana, ana ta magana, ana ta magana. Wani lokaci idan maganan ta magana har yakan kai ma ka ji an ce ko likitoci suna yajin aiki sai a je a faɗa ma mutane a ce ai suna yajin aiki wai saboda albashi ko wani abun nan alhali ba wannan ma ake magana ba ana maganan kayan aiki kayan aiki gwamnati ta tanadar da kayan aiki ba su yin wannan ko ba haka ba alal misali a ƙungiyar hukumar lafiya na duniya na majalisar ɗinkin eh. da ake cema WHO eh. ta kasafa cewa alal aƙalla kasafin kuɗi kada ya kasa ƙasa da kashi goma sha biyar cikin ɗari a ba harkar lafiya hmm. amma ina tabbatar maka da cewa mu eh, namu da kyar yake kai kashi biyu cikin dare kashi da dago kaza cikin dare ko kashi in yayi yawa kashi uku cikin dare to irin wannan za ka ga cewa dole ne ya kasance ba kayan aiki idan alal misali idan likita ya gama sai ya ga cewa to ba kayan da ma zai aiki da shi to mammakon ya tsaya yana yana kallon bango hmm. ko ba haka ba sai eh. kawai tashi ya ce to shi ba zai je inda akwai abun nan shi yasa uh, a kayan aiki din nan shi yasa ka ga cewa a kasashen turai da kasashen america yawan likitocin da suke wurin yawancin likitocin da suke aiki a turai musamman a britain hmm. da america hmm. yawancin su kyan nigeria kowa ya san wannan har da germany yawancin su kyan nigeria tare muka karatu a nan muka abun nan suka je can saboda can akwai kayan aiki sun je can an ɗauke su aiki an ba su aiki to amma a duk sun gammace wannan dan su zauna a nan kawai suna suna suna suna suna suna kallon mutane suna mutuwa to amma dokta ana ganin wato likitan najeriya a ce dan najeriya ya bar kasarsa wadda najeriya muna da kusan mutum sama da miliyan ɗari biyu mutum ya tafi kasar waje domin aikin likitanci saboda za a bashi albashi da allowance allowance mai romo anya baka gan wannan kamar akwai rashin kishin ƙasa misali ya kamata ko mun taɓarɓarewar yanayin kiwon lafiyar mu mu tsaya dai a haka din da ya fi a ce mu tafi wasu ƙasar kuma mu je mu mu taimaka a kiwon lafiyar su mu mu bar mai taɓarɓare? ai ba wai ba wai eh, domin albashi mai tsoka da kake faɗi ba mm. na maka bayanin cewa abin da ke kai yawancin waɗanda suke fita shine rashin kayan aiki baka misali ka ka da mutum ka koyar da shi yadda za a yi a yi abin da muke cewa open heart surgery wato aiki a zuciya mm. alal misali mm. sai kasance ba kayan aikin wannan aiki don a zuciya to ka fi son ya zauna yana ta dai kallon yara da sauransu suna mutuwa masu irin wannan cuta din ko ko a'a bari ya je inda akwai waɗannan na'urori din da zai iya yin amfani da shi to kaga in ma da wani rashin kishin kasa to ina ga su mahukunta su ne ke da wannan domin idan su ma sun samu irin wannan cuta din can din suke zuwa in sun je can din ai kan Najeriya din suke zuwa su sama kan Najeriya ne suke zuwa su sama a musu aiki din da na'urori din da su sun kasa sawa a su har suka bar waɗannan suka je inda na'urorin nan suke sai su je can a musu aiki din akwai eh, alal misali akwai lokacin da akwai wani labari da aka bamu wani hmm. ne babba yana da wani rashin lafiya a nan so da ya zo nan sai yake cewa shi a bashi transfer a kai shi jamus a kai shi jamus a kai shi jamus hmm. sai ya ce to shi kenan sai likita ya ce to shi kenan tun da kana ce a kai ka jamus ga takarda ka je jamus din da ya hmm. je jamus din sai aka ce mashi ai likita kwararren likitan da zai yi wannan yana nan tafe hmm. da ya je da ya shiga sai ga wannan likita din nan da ya bari a Najeriya hmm. yake cewa abu nan shi ne suke ta jira shi ma shi ne kwararren likita din to to eh, me ya faru kenan daga nan daga nan sai ke cewa ashe kai ne ma abin nan sai ke cewa ni ne ni ne duk a nan duk suna neman irin wannan dole sai sun neme ni duk koko a ina ne ko a duniya da za su neme ni so sai sai sai ke cewa ai matsala din shine da akwai na'urori kaza da kaza da kaza a can gida da a gida zan maka shi ba ma matsala ba sai ka fito ba to amma mahukunta din ba su son kashe kuɗi kana ina aka ce mana cewa ah, hata a asibitin da ke villa Hmm, fada shugaban kasa ne ko ba panadol ko ba mene ko ba mene ba mene da sauran eh bayan akwai misali hmm. yanzu nan da yake su manya din ne suka fara kamuwa da wannan cuta din na covid hmm. alal misali ai ya cancanci a ce cewa so a nan vila din ma ake masu magani to a wani akwai kasu kashe kuɗi su zuba kayan aiki eh, eh wani akwai rahotannin ma ko zarge-zargen cewa wajen kusan dala biliyan sha uku ne aka warewa aka kashe aka zargin an kashe a wannan asibiti tun da shugaban kasa muhammadu buhari ya hau ga mulki amma kuma duk da haka ana ta korafin cewa asibitin babu kayan aiki na zamani a gurin shin kamar eh, yadda ka ce ka eh. an ce hmm. mu ba mu gani a kasu ba abin da ke asibitocinmu wallahi sun matallahi abu ne da sa suke kashe na farko akwai bambanci tsakanin kasafin kuɗi hmm. da hakikanin kashe kuɗi da hmm. alal misali za su ce sun yi kasafi za su kashe biliyan kaza hmm. ko ka fahimta ba to mu a nan asibiti dan sai ka ga cewa da kyar za ka ga kila kashi ɗaya bisa ɗari na wannan kuɗi da. da zai ishi asibiti da. har a yi aiki da shi to akwai magana cewa kuma a kusan 'yan najeriya sun kashe dala biliyan biyu na amurka wajen kawai zuwa neman magani a kasashen ketare shin a dakta ire-iren irin waɗannan kuɗaɗe da 'yan najeriya ke ɗiba daga nan a tafi kasashen asibitocin kasashen ketare a je a duba lafiyarsu shin waɗannan kuɗaɗe inda an kashe su a ƙasarmu najeriya shin wani irin tasiri ne harkar kiwon lafiyar mu za ta ƙara bunƙasa ta yaya za ka kwatanta bunƙasar kiwon lafiyar najeriya kwarai kuwa wannan wannan za ka iya faɗa ka ƙara domin abun shine muna ce mashi medical tourism mm. ka gane mm. za ka ga mutum ya gwammace ya kashe kuɗi eh, ya biya kuɗin jirgi ya biya kuɗin hotel a can ya biya kuɗin asibiti din sannan ya biya kuɗin kula da sauransu duk waɗannan kuɗaɗen kaga da alal misali an narka su an yi investing hmm. a nan ƙasa ɗin a kan harkar lafiya ɗin za ka ga ba ƙaramin ah, natija abin zai yi ba amma mutum sai ya gwammace ya kwashi kuɗi ko kuɗin jirgi ɗin ma kawai ya biya kuɗin jirgi da tafiya da dawowa ya biya kuɗin hotel a can kafin a kammala bincike-bincike a ce za mai aiki sannan ya biya kuɗin aiki din da sauransu duk waɗannan kuɗaɗe din suna tafiya ne a banza domin da alal misali wannan kuɗi din ɗaya bisa goma ɗinsa zai iya aiwatar da wani abu a nan tun da ana abu na mace a constituency ɗinsa. Mm, wato mazaɓarsa eh. Mazaɓarsa mm. asibitin unguwarsu. haka ko da wannan ne zai zai narkar a asibitin anguwa su kaga da da da da da shi zai zai zai zai samu ah, waraka sannan zai samu ma al'ummarsa waraka to a ah, dokta misali akwai kasashen da kasashenmu ne na nahiyar afirka kamar misali mu ce kasar afirka ta kudu da kuma kasar ah, masar da kuma ɗan sauran ƙasashe na a yammacin afirka irin su mauritania su algeria za ka ga cewa idan manyan jami'an gwamnati ko shugaban ƙasa ma ba shi da lafiya a nan asibitin ƙasar ake jinyarsa ba su tafiya wasu sauran ƙasashe shin wani darasi ya kamata a ce najeriya a matsayinta wadda take ikirarin ita ce giwar afirka ta fi kowace ƙasa a afirka girma da yawan jama'a da kuma arziki kuma ita ta fi kowace ƙasa fidda albarkacin ɗanyen mai da kuma albarkacin noma da sauransu shin wani darasi ya kamata a ce mu 'yan najeriya da mu shugabanninmu mun ɗauka ko kuma mun koya daga takwarorinmu na ƙasashen afirka eh, wannan babban darasi ne darasi ɗin ga su mahukunta ne ai kasanto wannan covid ɗin hmm. ai ya bayyana abubuwa da daman gaske da ya kamata a ce ya zama masu darasi ya fi amfani ka narkar da kudinka a asibiti ɗin gidanku asibiti ɗin garinku asibiti ɗin mazaɓanka ko unguwanka dan ka ce kana kashe kuɗi abun nan za ka ga alal misali Nelson Mandela mm. ya yi rashin lafiya mm. da ya yi rashin lafiya ba a fito da shi wani wa uba kasa can daban ba a nan south africa din aka warkar da shi hmm. haka shi ma ah, ah, duk da sauran shugabannin kasashe a kasashen su ne ake abin nan amma hmm. na mutum mutum ya dan je ciwon kunne sai ka je an fitar da shi waje alal misali to ya kamata yanzu nan saboda wannan covid din su can sun killace nasu sun ce kada wani ya shigo masu so kaga kenan in da mutum zai kamu a nan kamar waɗannan gwannoni ɗin da suka kamu alal mm, misali mm. da makin dai na oyo da na bauchi da na kaduna alal misali ko baka fahimta ba mm. ai kaga sun kasa zuwa wani wuri na eh. da can ne za su da kaduna ka je su kasashen waje amma yanzu ne ya kamata ya zama masu darasi su san cewa akwai mahimmanci na kanar da kuɗi ka kashe kuɗi ka kafa asibiti ɗin da za ta iya yiwuwa kila ita ce za ta cece ka nan gaba baka sani ba wannan babban darasi ne yanzu nan alal misali ga eh, prime minister ɗin ingila hmm, boris uh, johnson hmm. ya kamu da wannan cuta ɗin kaga sun kai shi asibiti ne asibiti ɗin nan da suka kai shi asibiti ne da kowane talaka ma yana zuwa hmm. ba wai wani na asibiti ne na musamman ba asibiti ne da kowa zai iya zuwa haka ake maganin sa ake aka ba shi magani ake masa magani yanzu haka ko baka fahimta ba to hmm. nan hmm. saboda sun ba su gina asibiti din ba ba su gina tsari din ba sai kasance yanzu nan suka kasa ina ma za su abin nan yawancin su wallahi in aka ce masu su shiga asibitocin din da su suka eh, kafa ko aka gina eh suka ba da kwangilar ginawa eh lai ba za su iya yi ne a ciki ba to a irin irin waɗannan abubuwa a waɗannan irin matakai kamata misali a ɗauka wajen wayar da kan shugabannin najeriya tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila domin na san a najeriya tun daga kan shugaban ƙasa hatta ma ba ma manyan jami'an gwamnati ba hatta a irin shugabannin ƙananan hukumomi ma su kwamishinoni kai har da kansila ma sai kaga an in wani irin lalurar rashin lafiya sai kaga an fita kasashen ketare shin eh, me ya kamata a ce ku likitoci kun ba wa shugabanni da kuma 'yan siyasa shawarwari domin ganin cewa an tsaya an inganta harkar lafiya a wannan ƙasa tamu ai baka san wani abu ba don shawara kan muna za su shawarwari shawarwari da damun gaske har takan kai ma sukan ɗauke mu tamkar wasu abokanan hamayyansu ne ko masu masu hamayya ko wani abu da ya nan hmm. sauke kaya baya zama eh, eh, gyara kayan ka bai zama sauke mu ba hmm. to amma su haka suke dauka in ka ce duk wannan abun ga abun da fa dace sai ka ga mutum yana ana abun nan kankace ko ai alal misali nan ba a daɗe ba za ka ga cewa wasu gwamnoni ɗin kai abu na, za ka ga kawai an ce ma an kori duka likitocin eh, jiha ɗin ko abu na alal misali kawai don na ce ina neman abu kaza da za a yi ya kasance an yi magani kaza hmm. sai ka ga kawai an ce to ai ma yanzu nan an gano kana ma eh, kishi da tsarin su saboda haka an kore ku kawai sai ka ji kawai an kore likitoci kai ka ce abu na ko da ma za ka kori likita likitoci gaba mm, daya mm. ai akwai lokacin da na abuja aka ce an kori duk likitoci alal misali a nan kaduna an taɓa yi a wurare daban-daban za ka ce an kori likitoci kai ka ce likita din nan cikin dare daya kawai za a iya samun annoda likita da zai zama mai gwaifin waɗanda kawai don mene don mun ce alal misali ya kamata a gyara mana inda ake inda muke aiki ya kasance mun samu na'urori da za mu iya aiki da shi to shawara gaskiya kam ana ba su daidai gwargwado ai wannan shawara wannan abun da ya faru na covid nan hmm. ya kamata ya to masu babban darasi ne hmm. babban darasi su fahimci cewa akwai ranar kin dillanci dillanci to uh, dakta uh, misali idan muka duba yadda waɗannan abubuwa suke taɓarɓarewa misali ana iya cewa misali yawan likitocin najeriya ana iya fuskantar uh, wannan kalubale na covid-19 kuwa? eh alhamdulillah duk da fita da mutane suke yi hmm. da yawa ko da ka hmm. fahimta ba mm. likitocin da ake samar da su a makarantun koyar da likitoci na Najeriya suna da yawa still kuma asibitoci akwai su matsala ɗin kayayyakin aiki ne da babu a cikin waɗannan um, abunan to ga yawan da waɗanda suke suka rage a kasan nan za su iya tankara abin da ke fuskantar mu yanzu haka kuma kamar yadda na ce maka muna da ƙwararru da daman gaske har waɗanda an san su a duk duniya na gaya maka cewa lokacin da abun ya barke a china ana neman menene ma ke faruwa da sauransu har da ɗan najeriya ai shi shugaban ncdc mm. da aka kira su zo da gaggawa a gane menene yake faruwa sannan suka je suka abin nan ɗan najeriya ne to amma an ana maganar likitoci fa a misali an ce jami'o'in najeriya suna kusan horar da likitoci dubu uku ne kawai a shekara wadda kuma in ka duba da yawan 'yan najeriya da kuma yadda ita hukumar lafiya ta majalisa ɗinkin duniya ta ayyana cewa akalla kowane likita ɗaya ya kamata ya duba mutum 600 ne amma in aka duba ƙididdigar yawan 'yan najeriya za mu ga cewa kusan kowane likita ɗaya na duba mutane dubu hamsin ne a kididigar a kalmar yawan 'yan Najeriya. Abu guda muke magana. Hmm. Ko da a duk shekara muna muna fitar da likitoci dubu uku ne hmm. alal misali hmm. ai ba yau aka fara ba to yaushe to yaushe aka fara ko ba ka fahimta ba Kai rashin samar da kayan aiki wadda ke tura mutane su je kasashe daban-daban su saudiya su eh, jamus su birtaniya su amerika da sauransu shi ne kawai matsala din akwai wani likita alal misali bari baka wani misali mm. akwai wani likita kwararre ne kwararren likita sosai da ya yi karatu a nan ya zo ya zamanto kwararre na yin ma'aiki yi jarirai da yara mm. wanda suke da huji a zuciyarsu mm. da ya dawo ya zo nan ya zo ya fara aiki ya fara daga abu ya zo ya je ya an kasa samun mai da kayan aiki ya koma sokoto shi ma haka nan to a takaice ya koma ghana ne saboda nan sun samar mara da kayan aiki to yanzu nan idan muna da wanda ke da wannan nau'in cuta da sai dai mu tura shi can ghana hmm. to wannan ba ce baya ba ne Ba matsala din ba yawan ma likitocin ba ne hmm. tukun ko ba ka fahimta ba mm. yawan wanda suke nan din a samar musu da kayan aiki su daina fita to daga nan duk wanda kaga duk wannan wani likita din da aka aka samar a jami'o'i kaga tun da akwai kayan aiki a nan ba wani dalilin fita shikenan za su zauna su yi aiki har eh, eh, eh. cimma wannan abin da ita majalisar ɗinkin duniya Eh, ah, Dokta in ana maganar a ah, kayayyakin aiki kamar yadda kana ta nanata cewa kayayyakin aiki na likitanci shine kusan babbar matsala ba yawan likitoci ba. To ai idan misali yanzu ka je ka asibitocinmu za ka tadda mutum kamar 200 suna jiran likita guda wadda zai duba su wadda kuma rashin lafiyar nasu ba ma lalle ne yana buƙatar wasu kayayyakin aiki ba ne misali a ce a wani yana zazzabi ne na cizon sauro ko typhoid ko kuma ciwon ciki ko ciwon kunne ko na makamancin haka ba wai irin manyan cututtuka ba ne kamar na koda ko hanta ko fiɗa wadda yana buƙatar misali a ce kayayyakin aiki ba a zahirance 'yan najeriya suna kokawa yadda yawan cunkoson jama'a a asibitocinmu musamman na gwamnati inda za ka tadda mutum ya awa biyu awa uku mara lafiya yana jiran likita saboda likitocin su ma kansu ba su da yawa shin me zaka ce a kan wani duk mm. kayan aiki ne bari baka misali na abin da kai kake magana mm. abin da tun da wannan kuka fahimta mm. alal misali mu duba mu dauki mutum ɗari sun zo asibiti ko ba haka ba eh. mutane ɗari din nan inda akwai kayayyakin aiki ciki har da su na'urori da ina magana kan aiki har da irin na'urori su kwamfuta su abun nan da mm. sauransu ta eh, yadda idan mutum ya zo wuri ka san dai sai an je an nemi katinsa ko? Mm. ko ba haka ba? eh kwarar ka ɗauka wannan kwamfuta ne za ta yi wannan cikin kimtawa ido wannan abun ya faru ko ba haka ba? Mm. an tura ma inda za a je Ka ga maimakon wannan tsayawa a daɗe ana neman kati hmm. duk ba ta taso ba wannan ba ba ba ba ba wannan ishu ne na na'ura ne babu na'ura ne babu inda akwai na'ura da zai zai zai sauƙaƙa aiki ya kasance an takaita jinkiri a cikin asibiti hmm. ba abun nan bane duk waɗannan ishu ne na na'urorin gama hmm. daga kwamfuta ɗin nan har zuwa su kayan aiki ɗin hakikanin aikin likita ɗin duk babu yanzu nan zaka shiga asibitoci na zaka shiga ka ga cewa da na'urar kwamfuta suke suke sautin outpatient don ba ba su da yawa wani zaka shiga wani jihar gaba ɗaya ba ba ba ba ba wannan ok eh, dakta kafin mu shiga cikin jihohinmu musamman da na arewacin najeriya a na san birnin abuja kusan yana daga cikin birane a faɗin kasano da akwai kyautatuwar ingancin a wato harkar kiwon lafiya a misali in ka ba za ka iya kwatanta ma abuja da duka wasu jihohi na arewacin najeriya ba domin a nan ne za ka ga talaka ya je shi asibiti an tsaya an duba shi yadda ya kamata kuma kuɗin da za a caje shi ma kusan kuɗin ba wani kuɗi ne na a zo a gani ba kusan dai kamar abin da ya shafi kayayyakin aikin da sauransu duk dai za a ce dai a san barka ko kuma a ce dai babu yabo babu fallasa amma a duk da haka zan dan yadda da wasu maganganun da ka faɗa haka akan magana kayan aiki domin ni gani da ida na gani da idanuna inda an kai mara lafiya a asibiti a nan birnin abuja an auna jininsa da kuma sauransu wadda za a yi gwaji a gano rashin lafiyar da ke damunsa a wasu lokutan sai ya ɗauki kamar awa takwas ko goma ko ma ya kai awa 24 ba a ga ba a samu sakamakon wato gwajin ba to shi ma ire-iren irin waɗannan na'urar na gwaje-gwajen wato a gano cutar da ke damun mutane suna da ɗan tsada ne haka sosai wadda suke da ƙaranci haka ko kuma yanayin ma'aikatan ne ban sani ba misali wato na'urori ɗin sun kasu kashi-kashi mm. kamar a fannin gwaji alal mm. misali mm. zan baka ɗan misali ne kaɗan a nan asibiti ɗin eh, inda ni nake aiki alal misali yanzu na eh. kafin kafin can kwanakin nan hmm. dama in aka ce ka je ka gwada ah, abu da ya shafi nau'in jini hmm. da muke ce makaman chemistry hmm. to in kai sa'a akwai wannan to ka sa'a in ba kai sa'a ba sai ka fita waje daya kenan na biyu idan domin ana amfani ne da ba ana amfani bane da na'ura ana amfani ne da kayayyaki irin na da na da can mm. wanda hausa suka ce irin nan mango park mm. yau na lokacin turawa mulkin mallaka eh dan kwanakin nan sai muka shiga yarjejeniya da wani wato can kasuwa mm. muka ce ga bukatunmu muna son a dinga hanzarta a samu irin wannan abun nan suka ce to nawa ne muka ce to ga inda za ku je ku taya kudin abun suka je suka taya suka ga za su iya saya su kawo suka saya suka kawo suka ajiye. to yanzu nan wannan irin gwaji ba irin gwaji din da kake nema na chemistry da ba za ka samu shi na asibiti din ba hmm. sannan kuma take nan take farfara kana sa digon jini zai zai zai fitar maka da din da kake hmm. nema eh. to alal misali to ire-iren waɗannan abubuwa din ne babu shine muke magana na'ura ne ishu din duk na'urori ne babu ba ma'aikata din ba na'urori ne babu alal misali idan akwai gwaji da za a da a da can hmm. za a ɗauki kaman kwanaki hmm. kafin a samu result hmm. na amfani da wancan tsohon yare ko baka fahimta ba to yanzu nan akwai na'urar da cikin kiftawa ido za ka samu sakamako kuma ba ma guda ɗaya ba ba ɗaya ake yi ba za ka ga ya ɗauki ɗaruruwa ya ba da sakamakon su nan take to ire-iren waɗannan ba wai wani tsada suke da shi ba tun da gwamnati gaskiya suna da kuɗi in kai misali da adadin kuɗaɗen da suke ta kira mm. alal misali mm. to inda za su yi investin wannan kuɗi din mm. wato a saka waɗannan kuɗaɗe a lafiya eh. to da an wuce wurin tuntuni to akwai maganar a karancin tunda kayi maganar su kansu waɗannan kayayyakin aiki akwai maganar wato na'urorin wato taimakawa numfashi wato ventilators a wadda wani rahoto bayyana cewa a jihohi goma sha tara na ƙasar nan kusan an yi an kirga waɗannan na'urori ma ba su fi guda ɗari biyu ba shin eh, wannan na'urar tana da wani tsada ne wadda babu kuɗin da za a siyo ta shine yasa karancin da koko ya masu kallo da sauraron su fahimci shi wannan al'amari to na farko dai ba wani tsada yake da shi ba hmm. don suna maganan lokacin kafin wannan corona din hmm. ba ta fi dala ko ashirin dubu biyu da dari biyar ba ko dubu ashirin da biyar suka cewa ko eh. ashirin da biyar yawa na'ura da hmm. to kaga ko ba wani kuɗi bane yake da shi haka Kai dai rashin kishin mutum ya abun nan da lokacin duk wurare ya kamata ya kasance cewa duk asibiti akwai akalla waɗannan ventilators ɗin ya kasance in an yi abun nan a ce kamar duk wani asibiti akwai kamar a ce goma haka duk wani asibiti saboda hmm. ko da ta kwana hmm. tunda ba a san irin abun nan ba to da covid din nan ya zo sai kasance su kasashe da suke yin wannan ventilator son hmm. su ma suna bukatan ventilator son hmm. har da kare so kaga ko ba za su zo suna sai da ma wani ba hmm, ba suna bukata eh yawa alhali suna suna bukata saboda haka sai abun na farko ya yi eh, tsada a kasuwa sannan na biyu ya yi karanci ma a duniya gaba ɗaya to sai kasance ai muna da engineers Mm. muna da engineers eh. da za su ba wani abu bane fasaha fasaha ne mm. fasaha bai takaita ga wani kawai ta kasa ba mm. saboda haka tunda akwai engineers ya kamata a ce engineers ɗinmu sai su dage zan eh, su daga eh, kafa su ce to yanzu nan za mu fara producing wannan ventilators musamman musamman engineers da suke sojoji saboda su an yi su ne ta yadda za su iya yin abu ko da ta kwana hmm. to duk engineers nan da ake da su ya kamata a ce yanzu sun fara yin ventilators hmm. da sauran na'urori na kariya daga wannan cuta din to eh, yanzu eh, ga shi irin waɗannan abubuwa ya wannan shin wani mataki ya kamata a ce misali a ah, gwamnatin jihohi su ɗauka domin a lokuta da damun gaske sai a ta jingina abubuwa ga gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya wadda kusan idan ka je jihohi za ka ga ai asibitin da gwamnatin tarayya take kafawa ba wani isa yake ba misali a ce federal medical center ko kuma ni teaching hospital asibitin korwa da sauransu shin eh, wace rawa su ma gwamnonin jihohi ya kamata su taka domin inganta lafiyar a talakawansu to da farko da ina son dan fahimtar da mutane kaɗan wato tsarin kiwon lafiya da ake tafiyar da shi a ƙasar nan mm. muna ce mashi matakai ne guda uku mm. akwai primary health care mm. primary health care centers su ne kamar asibitocin unguwanni inda in ka je za ka ga kowane unguwa ya kamata a ce akwai wannan irin wannan asibiti da eh. wannan a yadda aka tsara abun nan ah, gwamnatin karamar hukuma eh. ya kamata suna kula da waɗannan asibitoci hmm. hmm. ya kamata a nan wurin ya kasance duk wani abun da ya taso na farko in ka je wurin za a iya kula da shi hmm. in sun kasa ne sai a kai matakin gaba hmm. shine da muke cema secondary facilities hmm. wato irin su general hospital general hospital shi kuma wannan ya kamata ya kasance a duk karamar hukuma akwai akalla daya hmm. wanda daga can za a ce maka uh, daga na primary health care din za a ce ok je wannan abun ya fi karfin mu je wuri kaza so in ka je general hospital ya kamata a ce su ma sun iya yin kuma waɗannan jami'ai su kuma ya kamata gwamnatin jihohi ya kamata suna yin wannan eh, to a da bisa ga dukkan alamu a layin dakta ya dan samu ya tsinke bari mu dan sake tuntubarsa domin a mu ci gaba da wannan shiri namu masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ne ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan jabi a babban birnin tarayyar najeriya na abuja za mu dan je hutun rabu lokaci in mun dawo kuma za mu dan ci gaba ku da ce mu ina dalili ina dalili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 dalili da dawa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin mu na ina dalili inda muke tattauna da ƙwararren likita a dr shaibu musa na asibitin barau duku da ke garin kaduna a arewacin najeriya kuma muna tattauna ne kan cece da ake kan zuwan a su likitocin kasar china zuwa nigeria inda daga bisani kuma ya ci gaba da bayyana mana irin matakan da ya kamata a ɗauka domin inganta kiwon lafiya a kasar nigeria so a uh, dakta barka mu da dawa daga hutun arabin lokaci barka mu dai yawa dakta kana maganganu akan irin matakan da ya kamata a ɗauka misali asibitoci irin na general da sauransu eh, shin eh, muna iya cewa kowace karamar hukuma misali kamar mu ce karamar hukumar igabi ko mu ce mai gana ko mu ce giwa shin eh, irin wannan asibitoci a wannan ƙananan hukumomin kamar mu raba in gado nawa ya kamata a ce an tanada wadda zai sa a lura da marasa lafiya akan lokaci misali eh wannan kaga ya danganci girman local government din ne hmm. wasu local government sun fi wasu girma eh. wasu sun fi wasu yawan mutane eh. to da alama mun dan samu tangarda hello doctor bari mu dan sake neman doctor domin ya ci gaba da mana a bayanai kan irin matakan da ya kamata a ɗauka domin inganta lafiyar 'yan ƙasa. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na musan lafiyar mu. ni ce taku dr na'ima idris a yau za mu magana akan coronavirus kamar yadda mu hmm. general hospital hmm. wannan general hospital din yawan gadajen da ya kamata a ce an samar da shi hmm. ya danganci girman local government din da girman da yawan mutanen da ke cikin wannan local government amma kada ya kasa kasa da kamar a ce asibitoci kusan daga hamsin zuwa ɗari haka hmm. yawa ya kasance yana da teta za a iya yi ma mutum teta za a iya yi ma mutum duk wani bincike da ya kamata za a iya kula da shi duk wani abin da ya abin nan in dai bai kai makura ba to idan ya kai makura din hmm. to a lokacin ne za a je mataki na gaba da muke ce ma tertiary health centers hmm. to irin wannan kuma su ne ake ce ma asibitin koyarwa hmm. wanda a nan ne hakikanin ƙwararru na koli suke hmm. su suke koyar da waɗanda za su kware su suke koyar ma waɗanda suke koyan karatun likita hmm. sauran abubuwa matakin farko to a nan duk wani abun da ta kai makura za a iya samu a wurin to wannan ya kamata a ce a kowane jiha akwai akalla irin wannan asibitin da guda ɗaya to idan an ɗauki irin wannan tsari ɗin za ka mm. fahimci cewa yawancin al'ummanmu za su iya zuwa asibiti don tun daga matakin farko a anguwanku akwai asibiti da ƙwararren likita da likita da ma'aikata a wannan wurin to misali eh dabta ne za a je asibitin general mm. kamar general din na karamar hukuma kamar misali likitoci nawa ne kamata a ce tunda ka ce ya kamata a ce kamar a samu gadaje daga hamsin zuwa 100 misali shin kamar likita nawa ne kamata a ce a irin waɗannan asibitocin domin ganin kada a kawo marasa lafiya kuma ya zano babu likitocin da za su lura da su sai an ruga da su wasu asibitoci na cikin birni a general hospital hmm. ya kamata a ce akwai likitoci kar ya don yawanci in ka kasa aikin likita hmm. mukan kasashe manya-manya din mu ce gida hudu hmm. akwai wanda muke ce ma surgery wanda hmm. su aiki ne suke yi eh. akwai waɗanda suke ma O&G obstetrics and gynecology su waɗannan abubuwan da ya danganci ciki da haihuwa su suke duba wani akwai waɗanda suke duba na yara ya cututtuka kenan akwai kuma na wanda suke duba cututtukan sauran manya ko ba haka ba kashe hudu dinnan nan misali to ya kamata a ce a general hospital mm. akwai waɗannan four departments akalla kenan mm. kamar misali likitoci nawa kenan misali muna iya cewa muna muna to za mu zan ce in ana maganar general hospital ne da ya kamata mm. bai kamata a ce sun yi kasa da mutane eh, likitoci ashirin ba ashirin a kowace karamar hukuma a kowace karamar hukuma to a likita daga karshe wani kira za ka yi ga gwamnatin jihohi domin ganin cewa sun samar da ire-iren irin waɗannan asibitoci da kuma gadaje da kuma isassun likitoci da ka ce kamar akalla hamsin a kowace karamar hukuma misali kananan kananan hukumomi kenan amma misali irin manyan kananan hukumomi kamar ka ce fataskum ko ka ce katagun ko ka ce funto ko ka ce zaria watakila ma adadin da ya kamata a ce a tanada zai iya fin haka eh, to wani kira za ka yi ga kiran da zan yi shine cewa mm. wannan cuta ta covid ya kamata ya koya masu darasi mm. ya kamata su ya kasance sun lura da hanyoyi da ake bi na mm. investing a asibitoci ya kasance duk abin da ra'ayi ya kasance asibitoci sun samu an kafa su yadda ya kamata a kafa su sun samu na'urorin da ya kamata sun samu ma'aikatan da ya kamata a duk wurare din tun daga matakin farko na primary health care wanda na ce local government ne ya kamata su yi mm. har zuwa matakin na tertiary da teaching hospital eh, wato manyan asibitin kwararru kenan na koyarwa yawa eh to kuma kuma abu na biyu shine bai kamata hukumomi su dinga duba mutanen da suke duba lafiyansu a matakin kamar abokan hamayya ko wani mun ce yi kaza sai a ga kamar aito suna suna suna taimaka ma abokan tare eh, hamayya ne suna cewa babu abu kaza kenan mm. ma'ana da sauransu don ko a wannan zance na covid din nan ka ga a britain Za ka ga duk zancen da za su yi za su ce stay at home mm. protect national health service mm. wato ka zauna a gida sannan ka taimaka ka kare tsarin kiwon lafiyarsu mm. na kar a duk abin za ka yi ka taimaka ma wannan tsarin kiwon lafiya to haka ya kamata ko mutum gwamna ne ko shi local government chairman ne ko kansilo ne ya kasance tanadinsa ya kasance yana kokari ne ya taimaka ma harkan kiwon lafiya domin ba a san ranar da abin za ta zo kansa ba To likita da yake lokaci yana kokarin ya mana halinsa amma ga wata tambaya da wani kira za ka yi ga misali ku likitoci da kuma sauran malaman jinya don a wasu lokuta akan samu kaga mara lafiya kamar ana hantaransa ko kuma ana masa maganganu wadda cikin fushi wadda kuma shi mutum ne mai bukata amma sai kaga yadda ake wato tafiyar da shi da ake masa kamar irin ba a la'akari da cewa yana cin halin kunci irin kamar a masa maganganu cikin tausasan kalamai da kuma lura da shi da kwantar masa da hankali duk da yake dai ba gaba ɗaya ne ake amma dai wasu suka na irin ire-iren irin waɗannan musamman dai eh, malaman jinya da ake kiran sa nas nas to shi yana cikin ah, mun sa shi cikin tsarin ah, da muke koyar ma mutane yanzu su ma'aikatan jinya din hmm. yadda ake magana da mara lafiya hmm. domin duk wanda ka ga ya zo wurinka hmm. yana neman taimako eh. haka kawai dai zama banza dai ba zai dauko su daga gidansa ko daga inda yake ya zo wurinka ba saboda haka ya kamata kai mai magana da tausasan eh, murya ka ji tausayinsa ka sa kanka a nashi matsaya din inda kai ne kake wannan matsaya din ya kake so kai ka yi a maka to kai kai mashi haka ko fiye da wannan to irin wannan gaskiya tuni mun fara ɗauka matakan koyar da mutane wannan abu na ɗin amma kuma ina so mutane su fahimci cewa likitoci da sauran ma'aikatan jinya su ma fa mutane ne mm. yawa yadda yadda yadda yadda yadda mutum ke jin ciwo mm. haka su ma sukan ji ciwo mm. ko ba ka fahimta eh, eh gwanin na gani akwai abin da muke cewa frustration hmm. su frustration level din su ya kamata ya yi sosai eh. kawai wani abu bane kawai zai zai ba su haushi eh wato yanayin kamar kwantar da da hankali idan wani abu na damuwa ya shigo mutum eh haka nan to hmm. amma kuma amma at the same time wani zaka ga duk da wannan zaka ga wani zai zo ma abun da zai baka haushi to mukan ta koyar da mutane su kwantar da hankalinsu eh, eh. su dai kar su damu da wannan su damu da ciwo din ne tun da mm. abun nan ne tun da ko da mutum makiyanka ne in ya zo ne wurin ka neman abun nan dole ka mai magani eh ka dan tallafa mar eh to a likita muna godiya kwarai da gaske da ka ba mu dama muka tattauna da kai eh, da fatan mun sake tuntuban ka wasu lokuta din zaka ba mu dama mu tattauna da kai domin 'yan najeriya su amfana a kuma samu ci gaban kasar mu najeriya muna godiya kwarai da bisa likita to a tattaunawar mu da likita a dr shaibu musa kenan kwararren likita a asibitin baro duku da ke garin kaduna a arewacin najeriya masu kallo da sauraron mu a nan shirin na ina dalili a zai da sa'aya a madadin jami'an da suka sada na duku ni sami nisan da na shirya na gabatar ke cewa ku kasance da tashar inci a kodayaushe sai an jima. ina dalili ina dalili